wa darzi shaitani wa waswasi addu'ar koran shaitan da koran waswasin shaitan jama'a akwai shaitan fa akwai shaitan kuma akwai waswasin shaitan to ga abin da ake koran shaitan da shi baya son waɗannan abubuwan abu na farko al-isti'azatu billahi minhu neman tsari da Allah daga shi shaitan nan wannan riwayar Abu Dawud ne da Tirmidhi ka rinka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan ba gane ba duk wanda yake yawan yin a'uziya to yana da wata kariya ta musamman tsakaninsa da shedan makami ne kamar yadda ka san duk wanda yake fesa shelters sauro robe zai zauna inda yake ba inda shelters din mai kyau ne saboda baya son me baya son wannan to duk wanda yake yin a'uziya to yana koran shedan ne cewa kai ya zauna wajensa wa rabbi rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka nemi tsarin Allah ubangiji ya tsare ka daga dukkan zungurin shaidan da tabarwar shaidan da halakarwar shaidan kuma ka nemi kullun Allah ya tsare ka kada shaidan ya kasance inda kake abu na biyu al'adhan kiran sallah wannan riwayar Abu Huraira ce cewa duk lokacin da aka kira sallah to shedan yana gudu shedan a duniya yana cikin abin da baya so kiran sallah kai kwarai kwa da gaske sai sa malaman ruqiya suke cewa yayin da aka zo mutum Allah ya jarabe shi da aljani yana damun sa to a kama kunnensa a ai ta danna mai kiran sallah wallahi haka zaka ji wani aljani yana ihu na fita na fita na fita ka duba gaskiyar annabi malam da zaka zauna kana ce mai ka fita ka fita ka fita bire masu saurare kuma amma ka danna kiran sallah kira sallah a dama ka kira sallah a hagu ka kira sallah a dakin ko a ce ana sa kiran sallah ko a waya ne ko kiran sallah yake tashi a gida to kamar ana koran shaidanu ne daga wurin kuma daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya rawaito hadisi cewa manzon Allah yana faɗa riwayar imam bukhari da muslim riwaya sahihiya cewa duk lokacin da ladani ya kwalla kiran sallah adbara shaitan wa lahu duradu shaitan zai juya yayi ta tusa put put saboda tsabar gudu haka annabi ya faɗa ya juya yana ta tusa ka san me amfanin tusar wai ta ce wai shi a hauka shedan wai karar tusan tasa za ta hana a ji kiran sallar ladan yana fara kiran sallah to shedan zai danna da gudu sai rinka sakin tusa yutu mu kuma Allah ya taimake mu ma ba ma ji shi a haukarsa ai yayi tusa sai dai a ji karan tusan bara a ji karan kiran sallah ba to wannan malam in dai ba annabi ne ba ka labari ba ai sai ka ji ya ne amma haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam baya so shi ya ji kuma baya so wani ma ya ji idan aka gama kiran sallah sai ya sake dawowa ka ji taurin kai ladan yana gama sai ya dawo kuma ana fara ta da ikama sai danna da gudu kasan ta da ikama tana da kama da kiran sallah sai sake dannawa kuma ya ci gaba da sakin abara ana gamawa kuma liman ya shiga adidi ta sau sai ya sake dawowa manzo Allah ya ce idan ya zo sai ya shigo hatta yaktura bainal mar'i wa nafsihi sai ya shiga bayan ya gudu ya dawo din to shine sai ya fara sama wani tunani kuma kana ana ana kabbar sallah kana Allahu akbar din nan sai a ɗebe ka tafi da kai mandawari a tafi da kai Kaduna tafi da kai Zaria kai ne a Saudiya kai ne a China inda za ka kake tsaro kaya kai ne a ofis ka kai ne a gidanka wataƙila yara sun bata ma rai kai ne a can gaba ɗaya har a idan da sallar kawai dai kai dai kawai kana ruku'i ne kana sujada amma wallahi hankalin ka baya ma kanta ai shedan ya baran ce to ya gama da mu ba amma fa ya cuce mu wallahi malam sau da yawa za a zo a yi sallah malam Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Ka zo a kabbara sallah har a yi ta a gama wallahi tunanin wani abu kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nastaghfirullah wa natubu ilai annabi yana faɗa cewa daga cikin mutane akwai waɗanda in sun zo sallah suna samun cikakken ladan sallah akwai wanda in sun zo sallah a jam'i fa suka yi su samu rabin ladan sallah akwai wanda in sun zo kwata suke samu akwai wanda suke tashi ba su da komai empty ke daman iya kama ubangiji iya tunanin ubangiji da kai iya karfin ladan ka. yanzu mutum ashirin za su yi sallah a nan sahun wallahi malam sai ka tarar da wani mutum shi shi kadai duk ya fi su ladan sallar saboda shi idan ya zo sallar sai yana nutsuwa kaji ko yana nutsuwa kurun abin da yake karantawa yake tunani ko karatun da liman yake yi yake bibiya yake tunani mai Allah yake faɗa ko kuma lahirar yake tunani yana ganin kamar yana neman Allah ya fi masa wato sai mutum ya zo ya kabbara sallah idan ya zo kabbara sallah in Allah ya bashi nutsuwa malam ya bashi kamewa wallahi malam zai sallan na malam yadda ka san wato ga shiga ubangiji ina wani kuma zai zo ya kabbara sallah amma ina to mala yanzu wannan al'ummar fa kana sallah fa ana kiran ka awa sai ka sai ka danya ka duba ka ga miss din ɗinka sai ka mayar wallahi tallahi tun yaushe kana sallah ka dauki waya ka duba miss calls ɗinka ka ga guda nawa ka samu ko an yi ta liman bai gama ba ka gaji da jira sai ka ɗauko wayar ka dan dudduba ka gani an idar ka ka abin nan duk ana kawo mana kuka wani in ya ga makocinsa sai a masallaci sai zo ci akaram kalla ai nasiya akan wannan wani mun yi sallah da shi wallahi wai sukunin yake duba wallahi ka duba gafla a zo ai sallah a idar a karanta gajejjerun surori da kowa ya san su ana idarwa a ce da Allah raka farko ba wacce sura ne ya karanta gaba ɗaya ka manta ta biyu mai karanta kai akwai shi liman din ma sai a ce mai karanta ne ya ma manta shi ma ya dai ya loda kawai ya tafi to ku sani cewa ba wai zuwa jam'in bane ba annabi ya faɗa kana cikin jam'in wallahi za a yi sallar wallahi baka samu ladan jam'in ba kuma iya tunanin duniyarka iya wabce ladan sallar ka. kun manta ga kisa da aka ɗaya daga cikin salafu salih magabata na kwarai Allah ya jarrabe shi da ciwon kafa aka ce sai an yanke kafan nan an rasa yadda za yanke kafan nan ya ce gaskiya in ana so a yanke kafan nan yanke wannan bai mai tasiri ba to a bari in ya tashi kabbar sallar nafila to sai a zo a yi aikin aka ce za a yanke ma kafa kana sallah ya ce hakan dai za a yi malam ya kabbara sallah yana karatun qur'ani yana karatun qur'ani yana yana yana yana yana munajaci da ubangiji sai aka zo aka kama aikin yanke kafan nan aka kama kafan nan aka yanke ta ya faɗi ya suma sai da ya farka aka ce ya akai shi shi dai bai sani ba ya san dai yana sallah sai ji suma ya kama shi zafin ciwon ne sumar da shi saboda tsabar munajaci da ubangiji ga abbad ibn bashir sahabi ne da aka je yaki, annabi ya ce sabai su kwanta su yi bacci shi kuma su tashi su yi gadi su yi gadin mutane saboda kada abokanan gaba su kawo farmaki wa sabai suna kwance sai tashi da dare ya ce dan uwansa abokinsa ya ce kai kwanta ni kuma sai in yi gadin ya ce da tsayuwarsa tsayuwar gadin haka bari ya kama sallah ya kama sallah Allahu akbar yana karatun Qur'ani yana sallah da daddare sai ga wani cikin kafirai ashe da aka je yakin an ribato matarsa cikin ribatattun yaki ya ce shi kuma ya yi alkawari wallahi sai ya je kakkashe sahabban annan muhammadu aka ce kar yi wannan aikin bayan sun juya kusan tafi ya ce shi sai ya ɗau fansa ya zo malam ya lallaba ya lallaba ya lallaba ya saita sai ya hango duhun mutum yana tsaye yana sallah ashe abbad ibnu bashir ne yana me yana gajin sahabbai amma yana sallah wai da tsayuwar haka gwanda yi sallah ka duba fa an je yaƙi duk sahabbai suna kwance an gaji amma shi ya tsaya na gadi to wai gadin ma mai koya ɓata lokacin san gwanda ya ce ya yi sallah malam kafirin ne ya saita shi da kibiya ya harbo masa fiw ya buge shi da kibiyan nan yana harba masa kibiyan nan sai ya sa hannu a cikin yana sallar fa sai ya zari kibiyar sai ya jefar da ita ya ci gaba da sallarsa jini yana ta zuba jini yana ta zuba jini yana ta zuba kafirin nan ya dada kwance kwance ya dada harbo masa wata ya dada harbo masa wata ya dada harbo masa wata sai da ya harba masa uku sai ya kayar da shi rib sai ya fadi sai abokinsa na kusa da shi sai ya ji faduwarsa sai ce yaya aka yi haka yaya baka ta yadda ni ba ya ce wallahi ina cikin sallah ne ina karanta wata sura ban karasa ta ba shine nake so in karasa in yi sallama sannan sai in gaya ga halin da nake ciki wallahi malam sai da ya ƙara sallan nan da wannan kibiyoyi a jikin sa malam jini yana zuba sahabbai kenan wani sallaci wai wai ana sallah wai wai gafiya ta fito gaba da suka wudu suka ban liman da ladan gafiya fa kowa sai ɗaya fita kalmarsa malam ya ƙara gaba kawai <laughs> gafiya fa sai da aka da aka ce jama'a gafiya ce fa la ilaha illallah ubangiji Allah ya samu karfin shaidan to manzo Allah ya ce idan an zo an kabbara sallan sai shaidan ya rinka zuwa in ya dawo sai ta sama tunani tunani tunani tuna wancan tuna wannan ba dan komai ba wai dan ya raba ka da ladan sallah annabi fa cewa yake jama'a ku daidaita sahu saboda ina ganin shaidan yana shiga tsakanin kafafuwanku irin masu yin sallah ba sa daidai sahu din nan ya bar fili anan ya bar fili anan to wannan dan filin da ka bari shedan ne yake shiga tsakanin nan sai rinka sa maka wasi da kai da abokinka ka ji wani albarka da dai muhimmancin kuma daidai sahu yace ina ganin shedan fa yana zazzagaya tsakanin ku ku haɗu istawu i'tadilu wa tarasu wanda yau kana gani an zo sallah in an matso an hada kafa da ta dan uwanka gani kake an cuce ka ko an rena ka ko kai kana ganin an takura ma manzo Allah ya ce shedan zai rinka cewa ka tuno kaza malam abin da kai shekara ashirin baka tuno shi ba wallahi a sallah sai ka tuno shi wani fa malam a sallah yake yake yake shirya abubuwansa sai ya sai ya kabbara sallah zai fara budgeting din al'amura in zai raba cefane ya kabbara sallah yana cikin sallah zai raba gidan gidansa Allah bari tunatar da kai wata kissa ta Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa idan ya samu matsala ta karatu yayyayi ya gane abu bai gane ba ko yayyayi ya tuno wata matsala bai tuno ba yace to tunda shedan yana yi wa mutane illa a sallah yace to shi bari yayi amfani da wannan damar dan ya samu cin moriya yace kullun sai in kabbara sallah yace wallahi ina kabbara sallah shedan zai sa in tuno wannan matsalar inda na karanta ta ya aka yi ranar kaza na je wuri kaza na bude kaza yace wallahi ina kabbara sallar sai in tuno <laughs> to Allah ya mana mai kyau manzon Allah yake cewa shi dan zai rinka ce da kai uzkur kaza uzkur kaza lima lam yakun yadhkur abinda ma baka tuna su da amma wallahi a sallah sai ka tuno manzon Allah ya ce hatta yadhallu rajul la yadri kam salla sai mutum ya zo ya wayi gari wallahi ya idar da sallan ma bai san ma raka'a nawa yayi ba jama'a bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi. to sai mu kiyaye abu na biyu kiran sallah ko abu na uku al-adhkar wa qira'atul qur'an abin da yake koran shedan yawan zikiri yawan ambaton Allah tasbihi salatin annabi karatun qur'ani in ma baka yi da bakin ka ba motarka a rinka jin qur'ani malam in ma ba a yi ba a falanka qur'ani ya rinka tashi yanzu Allah ya mana ni'ima duk wanda yake da ya satellite din nan to ga saudi qur'an ga ga almajid ga ina ne ga su ikra tashoshi qur'ani ko in dai ba wani abu ake yi ba dai to a bar qur'ani ya rinka ji wanda ma Allah musu arzikin wuta tana kwana a gida sai a kunna tashar qur'ani tunda kwana take yi in an kunna ta sai a rage sautin yadda ba zai hana mutanen gida bacci ba qur'ani yana dan bugawa a falon a kwana a tashi wannan akwai albarka Allah akwai albarka a shigo gidanka a ji qur'ani ne yake tashi ai ya fa a ce kina ake ji to kana bawa gidan wani wani ruqiya wani hasana wani kariya da wani tsaro na musamman kake bawa gidanka kama yanzu wani ana kunna ce kashe kashe kashe qur'ani kashe kashe kashe kashe haka ba mutanen mu <laughs> wallahi ana kunna qur'ani mutanen mu haka suke faɗa kashe kashe kashe kashe sai ka ce an kunna masa masifa Allah ya sarwaje to ku yi zikiri ku yawan ta karatun alqur'ani manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama a hadisin muslim la taj'alu buyutakum maqabira ku daina mai da gidajen ku su zama kamar makabartu ya ku bayan Allah kan wani ya mai da gidansa ya zama kamar makabarta inna shaitana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara shaytan yana gudu baya zama duk gidan da ake karanta suratul baqara shaytan baya iya zama a ciki shi yasa annabi ya ce ku mai da gidanku kamar makabarta makabarta ne ba a zo a yi karatun qur'ani ba a zo a yi makabarta ba a zo a yi sallah a ciki annabi ya hana amma gidajen ku ba ku ta karatun qur'ani wanda yake son Allah ya tsare shi daga makircin shedan a gidansa wata ya buge 'ya'yanka ko ya buge matanka ko ya buge ka ko ya illata ku ko ya ka muku kin addini to ku yawaita karanta suratul baqara shine malamai suke cewa yana cikin addu'ar da ake yi wa gida irin masu tambaya in mutum ya gina gida zai tare me ya kamata yi kaga hadisi nan shedan baya zama a gidan da ake karanta suratul bakara sai ka je ka sauke bakara in baka iya baka sa ka tun daga farko har karshe wallahi akwai albarka mana akwai albarka shedan babu surar da yake gaba da ita yake kinta irin bakara kuma kuma ku rike wannan sirrin duk mutumin da yake da matsalar shaidanu ko aljanu a tattare da shi da suka buge shi kar ma kai wani wahal da kanka ba shi wuridi ya ta karanta surar bakara ka lalime shi bayan sati biyu ka gani wallahi zai zo ya baka labari abin zai ce ai ya samu sauki bakara ai babu ita ba shaidan babu ita ba shi dan shi sa aka ce abdullahi dan umar shekara takwas ya yi a kan suratul bakara yana bibiyarta ya haddace ma'anoninta shekara takwas shekara takwas yana bibiyarta ya haddace ma'anoninta da sanin abin da take kunshe saboda baƙara malam samari ɗin ƙur'ani ne gaba ɗaya izu sittin kenan in ka haddace suratul bakara to kaman kaman an yi summarizing qur'anin ne a dunkule a cikin surar bakara to kaman qur'anin ne yana kan gaba daya saboda duk ayoyin gaba daya akwai fashin bakin su a sauran surori manzo Allah ya ce ku rinka karanta surar bakara dan surar bakara maganin shaidanu ce daga cikin abubuwan da suke koran shaidan a gida ko a jikin mutum askarus sabahi wal masa addu'o'in nan da ake na safa da yamma shi yasa muka karanta wannan littafin muka ce mu karanta shi wa mutane a fassara a san ma'anonin da ke cikinsa da alheri saboda da yawa mutane ba san albarkar da ke cikin littafin ba da ma'anoninsa ba wannan littafin yadda kaga abinci haka ya kamata ka dauke shi wallahi kaga dai abinci kullum sai ka ciko to shi ma wannan kullum sai ka wabtar abin da zaka wabtar a ciki azkarus sabahi wal masa musulmi ne kai da safe akwai zikirin da kake yi musulmi ne kai da yamma akwai zikirin da kake yi azkarun naumi da na kwanciya bacci da na farkawa daga bacci da na shiga gida da na fita daga gida da na kwanciya da na tashi da na alakar aure da na fita kasuwa da na shiga kasuwa da na shiga masallaci da na fita daga masallaci da yawan karanta ayatul kursiyu lokacin bacci ayatul kursiyu ita kuma tana da wani sirri ita kuma in za a kwanta bacci manzo Allah ya ce duk wanda zai yi bacci yana karanta ayatul kursiyu to Allah zai turo masa mala'ika dan gadi na musamman ko malamai suke cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi idan ya idar da sallah to alkawarin Allah insha Allah sai ya shiga aljanna in ya zama al'ada ka indi ka idar da sallah farilla kana yin ayatul kursi to kana layin yan aljanna aina eh, kowace sallah da irin su amana rasulu su ma ana so a yawaita karanta su kuma yadda mu karanta da faɗin la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yau din nan yanzu nan bayan asubahi an yi ta guda goma kuma an jima ko yanzu ma ya kamata a ce an yi guda ɗari a yau din nan ana so ai ɗari wannan duk yana koran shi nan